الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 21 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin tafsiri na suratul kaf yau za mu tashi ah, muna cikin tafsiri na suratul kaf a wannan masallaci mai tarin albarka wanda ya fi shahara da masallacin marigayi malam bako Allah ya kansa Allah ya masa rahama yau za mu tashi aya ta sha shida أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم ينشق لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نعم. آه. آه. كابو مبارك والسلام ga tambayoyi kamar haka assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam ɗaukaka da ilimi amin sun ma'amin bayan haka malam ina fama da wata rashin lafiya shekara da shekaru ina roƙon malam da ɗan uwa musulmi addu'a Allah ya yaye mu to Allah ta'ala muke roƙo Allah ta'ala ya yaye maka ya kuma biya maka bukata duniya da lahira kuma wannan duk mutanen da suke da lalura irin nashi ko lalura da ya fi nashi Allah ta'ala muke roƙo ya yaye musu wannan wannan musiba din kuma ya biya musu bukata sannan a Allah ya ƙara wa malam daraja da ɗaukaka da hakuri malam ga tambaya malam na ga annabi musa ya tsaya a gaban fir'auna yana gaya masa gaskiya waɗannan samari ashabul kahf sun tsaya a gaban sarki daga yanu suna gaya masa gaskiya kuma an ce ba a inkari ga shugaban ba a inkari ga shugabanni a bayyane yaya al'amarin yake ina gaishe ka to kun ji tambayan da bawan Allah yayi tambaya ne mai gayan muhimmanci an gane wannan ai cewa ya ga wato mun ce a cikin aƙida da kuma manhaji na ainihin salafiya baya halatta a ringa yin inkari ga shugaba a bayyane to amma kuma ga shi annabi musa salam ya zo gaban fir'auna ya masa inkari a bayyane sa'annan kuma ga wayannan samari a kahf kahaf sun zo gaban sarki da kayanu sun fito baro-baro sun masa inkari a bayyane to yanzu me za a ce game da wannan to anan wajen malamai suna cewa likulli hukumin istisna kowane hukunci yana da togiya akwai lokacin da yake halatta mutum ya yi inkari ga shugaba a bayyane a malamai bayan bibiyan nasosi sun fitar da hukunci kamar haka malamai bayan sun bibiyi nasosi sun fitar da hukunci kamar haka cewa asali shine a yi nasiha ga shugaba a koye asali shine a yi nasiha ga shugaba mai a koye saboda hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man da an yansa halin zai sultanin fala yubdihi aladiya duk wanda yake so ya yi nasiha ga ma'abocin sarauta kada ya bayyana da nasiha a fili walakin ya akuzu biyadihi fa yakhlu bihi sai dai ya kama hannun shugaban ya kadaita da shi fa in qabila minhu fa ka. idan shugaban ya karbi wannan nasiha to haka ake so wa illa idan shugaban bai karɓa ba kana qad abdallazi kana alai to ya kasance shi ya isar da sakon da ke kansa to kaga doron wannan hadisi hadisi ne ingantacce malamai ufas manya-manya sun inganta wannan hadisi za mu ga akwai imamu shaukani Allah ya masa rahama sannan shu'aibu al-na'ud sannan al-allama nasiruddin al-albani da sauran malamai na hadisi masu yawa sun inganta wannan hadisi sannan wannan hadisi kuma ya dace da aiki na salaf cewa asali ga inkari ga shugaba ana yin shi ne a boye an gane ko to ina ganin ya kamata mu dan kawo wasu asarai da suke ainihin karfafa wannan al'amari misali daga cikin wayannan asare da za mu kawo kafin mu koma zuwa ga magana na biyu cewa asali ga shugaba ana so in za a mai nasiha nasihan ya zamanto a koye bayan mun kawo wannan hadisi sannan kuma akwai abdullahi hadisin abdullahi bin ukaim radiyallahu an wanda an karbo daga hilal bin abi humay yana cewa na ji. abdullahi bin abi umayd yana abdullahi bin ukaym yana cewa la uinu ala dami khalifatin abadan wato wannan sahabi mai daraja yana cewa ba zan ƙara taimakawa akan zubar da jinin wani shugaba ba har abada na riga na yi wani kuskure na sanya an zubar da jinin wani shugaba to daga yau ba zan ƙara yin kuskure har in janyo a zubar da jinin wani shugaba ba har abada in ji wannan sahabi bayan usman wato shi yana ganin yana da hannu akan zubar da jinin usman ina fatan gane wannan magana kaga wannan magana babba ne ko ya ce ba zan tsara taimakawa akan zubar da jinin wani khalifa ba har abada bayan usman shi ne sai aka ce masa ya aba ma'abad awa a anta aladamihi ya kai baban ma'abad shin dama ka taimaka wajen zubar da jinin usman sai ce fa yaqulu sai ce inni a uddu zikira masawihi aunan aladami yace ni ina lissafa ambaton kurakuran shugaba kamar taimakawa ne kan zubar da jininsa ku fahimci wannan wato idan ka hau kan mumbari kana ta faɗin kurakuran shugaba ya yi laifi kaza laifi kaza kana buɗe kofa ne na zubar da jininsa saboda haka shi ya taimaka wajen zubar da jinin usman ta hanyar faɗin kurakuransa a kan mumbari ko kurakuransa a wajen karatu ko kurakuransa a wajen wa'azi cito daga yanzu ba zai ƙara aikata haka ba in zai yi nasiha ga wani shugaba ba zai ƙara zuwa ya yi yana ɗaga murya ko kuma ya zo wajen wa'azi yana tona asirin shugaba yana faɗin kurakuran shi ba wannan imamul bukhari ya fitar da wannan a cikin a tarihul kabir mujalladi na bakwai shafi na sha takwas sannan kuma ibn sa'ad ya fitar a cikin littafin sa'ad da bakat Mujallabi na shida shafi na dari da sha biyar da ibn abi shaiba a cikin littafin sa al-musannaf shi ma mujallabi na sha biyu shafi na arba'in da biyar da dai sauran malamai a takaice ne wannan asari ya inganta sannan kuma an karbo daga usama dan zai radiyallahu anhu yana cewa kila lahu an ce ma usama ala tadkhulu ala usman li tukallimahu shin ba za ka shiga wajen usman ba dan kai magana da shi kan kurakuransa sarkin musulmi ba usman yi kurakure da yawa ya kamata ka shiga wajen usman dan mu je mu yi masa nasiha faqala sai usman ah, sai usama radiyallahu anhu atarauna anni la ukallimuhu illa asma'akum ko illa usmi'ukum a tarauna anni la ukallimuhu illa ubiukum ah, shin kuna ganin wai in zan yi nasiha da shugaba sai na jiyar da ku eh? in zan kira sa nuna mai kurakuransa dole sai na yi a gaban ku sai na jiyar da ku wallahi la karkallamtuhu fi ma baini wa bainahu yace na rantsa da Allah hakika na yi mashi magana na mai nasiha tsakani na da shi ma duna an aftaha amran yace ba tare da na buɗe wani kofa na wani al'amari ba an gane na mishi nasiha koyi tsakanina da shi ba na so in buɗe wani kofa na sharri la uhibbu an akuna awwala man fatahu ba na so in zamanto farkon wanda zai buɗe wannan kofa din wani kofa yake jin tsoro ya buɗe yana jin tsoron ya buɗe kofa na yin nasiha ga shugaba kan mumbari ko yin nasiha ga shugaba a wajen karatu ko yin nasiha ga shugaba a wajen wa'azi ya buɗe kofa har ya janyo zubar da jinin shugaba ɗin kun ga wannan shine abin da babban sahabi usama bin zaid ya faɗa yana jin tsoro kare ya buɗe kofa na sharri ga inkari ga shugaba a bayyane sannan ibn hajar al-asqalani a lokacin da yake fassara wannan hadisi sai da yake cewa din nan ba na so in buɗe wani kofa sai ce ya ani la ukallimuhu illa ma'a mura'atil maslaha ba zan yi ma shugaba Usman magana ba sai tare da lura da maslaha bi kalamin la yuhiju bihi fitna ko kuma la yuhiju da wata magana wanda fitina ba za ta motsa ba an gane ina so mai magana ne da wata magana wanda ba ta motsar da fitina wannan sharhin sahih al-bukhari ibn hajar ya faɗi wannan a mujalladi na 13 shafi na 50 sannan ibn hajar ya ƙara faɗa dai har ila yau ai kallamtuhu fi ma fi ma fiha ai kallamtuhu fi ma ai nayi masa magana cikin abin da kuka yi ishara lakin ala sabilil maslaha wal adab sai dai nayi ma shugaba Usman nasiha kan hanyar maslaha da kuma ladabi fisir na mai nasiha ne fisirri a ɓoye bigairi an ya kuna fi kalami ma yusiru fitna au hawa ba tare da wato ya kasance cikin magana na ba abinda zai motsar da fitina ko waninsa kenan asali yin nasiha da shugaba a bayyane yakan motsar da me yakan motsar da fitina sannan alqazi iyad almaliki Allah ya masa rahama yana cewa karkashin wannan hadisi muradu usama abinda usama ke nufi Allah ya saha babal mujahara bin nakir baya so ya bude kofan bayyanar da inkari da shugaba baya so ya bude me kofan wato baya so ya bude kofan bayyanar da inkari ga shugaba in yayi laifi a fili babul mujahara bin nakir alal imam sai ce me lima yuksha min aqibati zalik saboda abin da ake tsoro na ƙarshen wannan al'amari kenan yin inkari ga shugaba a bayyane yana haifar da wani mummunan ƙarshe fa zalika ajdaru bil qawl wannan shine abin da fi cancanta a faɗa an gane wannan ayi mu duba cikin fatahul bari na Ibn hajar ha yau sannan a shekul albani Allah ya masa rahama yana cewa dangane da wannan hadisin dai na usama Ya ce. fi Hadisu usama ya'ani al-mujahara bil inkar ala al-umara fil mala'i la yajuz yace ma'ana bayyanar da inkari ga shugabanni a cikin taron jama'a baya halatta li'anna al-inkar jiharan ma yukhsha akibatu domin yin inkari a bayyane al'amari ne wanda ana jin tsoron ƙarshen sa kamar tufika fil inkari ala usman kamar yadda aka yi ittifaki wajen inkari ga usman usman mutane da yawa sun fito sun masa inkari a gaban gama garin mutane wanda daga baya gama garin mutane mutanen gari suka fito ta ko'ina daga misira daga iraki daga iran daga wurare da dama suka fito suka kewaye gidan usman bin affan radiyallahu anhu har ya zamanto sun kashe shi sun kashe shi ba akan haƙƙinsa ba kuma wannan ya faru ne saboda inkarin da mutane suka yi wa usman a bayyane kan wasu abu da suke zarginsa wanda suna ganin kuskure ne ba tare da sun san gaskiyar al'amari ba na batan gane wannan mu duba cikin ta'alikul albani ala muktasar sahih a sahih muslim a albani yayi wannan magana sannan akwai irin wannan fatawowi ibn usaimin yayi wannan magana ibn bas yayi irin wannan magana fauzan yayi wannan magana imamu nawawi yi wannan magana daga cikin magana nawawi Allah ya masa rahama yana cewa fihi ta'addub ma'al kibar a cikin wannan hadisi akwai ladabi wajen yin nasiha tare da manya in za ka yi manya nasiha akwai ladabi wajen yin nasiha wa annahum yusarun cewa su manya ana yi musu sirri in za yi musu nasiha ba a bayyanar da shi ana boyewa ne bima kana min babil tazkir ana koyewa abin da ya kasance babu tunatarwa lahum wa tambihi da dide tambihi a gare su da makamancinsa wala yujaharuna ba a bayyana da shi faqad yakunu fil mujahara bihi mafsada zai iya yiwa a wajen bayyana da wannan kurakuran shugabanni akan samu barna wanda zai janyo zubar da jini mu duba sharhi na imamu nawawi tare da sahihi muslim mujalladi na bakwai shafi na 149 sannan akwai asari na ziyad bin al-kusayb al-adawi yana cewa kuntu ma abi bakara na kasance tare da abu bakara al-ansari radiyallahu an a tata mimbar ibn amir muna karkashin mimbarin shugaba ibn amir wa huwa yaqdu shi wannan shugaba ibn amir gwamna ne a so daga shi wannan ibn amir gwamna ne wato yana hudu ba akan mimbari wa alaihi siyabun riqaq alhali ya sanya tufafi shara-shara gwamna ne bana al'umma gwamnan musulmi amma ya sanya tufafi shara-shara wanda tufafi shara-shara haramun ne a musulunci mutum ya sanya irin wannan tufafi a lokacin nan shi ne fakala sai abu bilal yake cewa unzuru ila amirina yalbasu siyabal fusak yace kalli shugabanmu shugaban musulmi yana sanya kayan fasikai a lokacin nan sai sahabin manzan Allah ya yi wuf sai abubakar al'ansari ya yi wuf ya ce uskut yi shuru ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man a hana sultanan lahi fil arzi a hana hula duk wanda ya wulaƙanta sarki wanda Allah ya naɗa a doron ƙasa shi ma Allah zai wulaƙanta shi duk da cewa sarki ya yi kuskure to ba daidai bane ka daga murya a gaban jama'a ka ce wai kalli sarkin musulmi kalli mu yana sanya kayan fasikai ka daga murya an gane irin galiban abin da yan uwa suke yanzu akan mumbari wani zai hau kan mumbari ya daga murya ya kai shugabawa da kai azzalimi ne ka ji tsoron Allah shugaban yana asoro shi kuma yana nan tudun wada yana wa'azi kuma yana kiran wannan nasiha ga shugaba wanda da za a yi irin wannan nasiha gare shi shi wannan malami da zan daga murya ya ce malam wani azalimi ne kai wannan wa'azi ka yi bid'a zai ji daɗi da ka ji ya mai mun da martani zai ce na wulakanta shi akan mumbari na in zo in yi magana ce to malam wani yayi nasiha ran akan mumbari jahilci ne nasihan shi wawanci ne ya ji tsoron Allah ko Allah ya wulakanta shi shi tsakani da Allah ka dauka kai na gaya ma wannan magana zaka ji daɗi to irin wannan sai wani ya hau kan mumbari yana fada yana fadi ga shugabanni yana ganin daidai yake fada an gane wannan ko abinda baka so kai kanka ba za ka ji daɗi a fada maka ba to kada ka yi kun gane nan babu wanda ya hana a nasiha ga shugabanni amma musulunci ya kawo yadda ake yi yawa in za ka yi nasiha same shi kai da shi ka mai nasiha in ba zai yiwu ba ka samu wanda ya san shi in ba zai yiwu ba to akwai yadda za ka yi in har za ka iya zuwa Allah ya haɗa ka da shi za mu yi wannan bayani in Allah ya haɗa ka da shi kai ana gama da shi ga ka kai da shi an gane wannan ko? to sannan akwai hadisun sa'id bin jamhan shi ma yana cewa a taitu abdullahi ibn abi aufa ya ce na je wajen babban sahabi abdullahi dan abi aufa in ji sa'id bin jamhan wa huwa mahajubul basar lokacin ya makance shi sahabin ya irin tsufan na hayya makanci fa sallamtu alai sai nayi sallama a gare shi qala ni sai ce mun man anta wane ne kai ne sai na ce mai ana sa'idu bin jamhan suna na sa'idu bin jamhan alisha fa ma fa fa'ala walidu yace mahaifinka me ya same shi ne ma na ji labari kawai mahaifinka wani abu ya same shi ko ala yace qultu nace qatalatul azarika nace yan azarika sun kashe shi yan azarika wasu nau'i ne na yan khawarij wanda suke kafirta mai saban Allah wa'anda suke ɗaukan makami su yi tawaye ga shugabanni domin sun yi kurakurai wayan wayannan yan azarika suna daga cikin mafi sharrin nau'i na khawarij su ne wanda suke halarta kashe jariri idan sun je gari duk wanda ya saba musu kafiri ne to jariri ma ya yi rida. to shine shi wannan bawan Allah yake cewa mahaifina yan azarika sun kashe shi kala yace la'anan lahul azarika la'anan lahul azarika in ji shi a wannan abdullahi bin abi aufa sai kai Allah ya tsine mai yan azarika Allah ya tsine mai yan azarika sai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya mana bayani annahum kilabun nar cewa su ɗan azarika yan hawari su ne karnukan yan wuta sai na ce masa in ji sayid bin jamhan sai na ce ma shi abdullahi bin abi aufa fa inna sultan yazlimu nas to ai banda wayannan ma kuma akwai shugabannin mu shugabanni suna zaluntar mutane su ma da Allah ka dan tsine musu mana an gane ko inji shi sa'id ibn jamhan shugabannin mu suna tauye mana haƙƙi suna zaluntar mu su ma ka dan tsine musu kai sahabin manzon Allah ne Allah zai amsa an gane shine yace inna fa inna sultan yazlimu nas wa yaf'alu bihim shugabanni suna zalunta mutane suna yin kaza suna yin kaza suna yin kaza kala nan take kawai fatanawala ya sai shi wannan abdullahi bin abi Auba sai ya yi lalube sai kama hannuna haka makawo ne da ya yi lalube sai kama hannuna fa ga mazaha sai ya zungure ta an gane ko da ya zungure ta ga mazatan shadida zunguri mai tsanani yana so ya dawo da hankali na in shi sai ce wai haka ya yabna jamhan kai canka ya kai ibn jamhan alayka bi sawadil azam alayka bi sawadil azam kalizimci bin jama'a masu gaskiya kalizimci bin jama'a masu gaskiya imana ka tabbata tare da ahlus sunna wal jama'a ka tabbata tare da ahlus sunna wal jama'a shine sai ce masa in kana sultan yasma'u minka fa'atihi fi baitihi fa abirhu bima ta'lam idan ya kasance shi shugaba yana jin nasihanka ka same shi a gida fa'abbirhu bima ta'lam ka ba shi labarin abin da ka sani fa in qabila minka alhamdulillah idan shugaban ya karɓi nasiha a gare ka alhamdulillah wa illa in bai karɓa ba fa fadahu ka jale shi fa innaka lasta bi a'lam minhu domin kai ba ka fi sanin kurakuren shi ba shugaba in yi zalunci ba ya san ya yi zalunci yawa in ka mai nasiha idan shugaban na kirki ne ya amsa alhamdulillah in bai amsa ba ka kyale shi wannan wannan hadisi imamu ahmad ya ruwaito da tsabarani kuma al'allama dini albani ya hassana hadisin a cikin takarijin sunna mujalladi na biyu shafi na hamsin a 552 to kun ga su ne kaɗan daga cikin asarai suna nan da yawa na kawo su ne don tunatar da mu cewa asali ga shugaba in za a mai nasiha ana so nasiha ya zamanto a ɓoye shi ne asali amma kuma akwai lokacin da ake yin nasiha wato kai ma shugaba nasiha a bayyane amma kuma ba wai akan mumbari ba kuma kun gane akwai bambanci tsakanin inkari da nasiha da kuma tahayiji da tashiri ma'ana tahayiji da tashiri ya ku mutane wannan ƙasa yanzu shugabancin nan shugaban nan bai gaza ba a ce ya gaza to ai gaskiya in damu ne shugaban nan babu abin da ya fi cancanta face ya sauka saboda kurakuran da yake yi da zalincin shi in mutum ya san ba zai iya shugabanci ba ba lalle ba ne ya shugabanci a gani kayi wannan ne akan mumbari ya kusa da kai ina ba san gane wannan shugaban yana can wani waje kai tana nan wanda tsakaninka da shi kila akwai tazara mai yawa to wannan ba kana wa'azi bane kana so ne ka jawo hankulan ga magarin mutane saboda ka sa su rena shugabanni shi kuma shugabanci da zaran an rena shi to zai zama to kasa ba zai zauna lafiya ba abin da yasa ake kaga ake zama lafiya kasa wannan na tunanin idan nayi kaza za a hukunta ni ina tunani akwai shugabanci a kasa idan ya zama to kowa ya san babu shugabanci to wannan kasa ba zai zauni gare ka ba har kai kan ma da kake magana hanni da nake magana ina fatan gane wannan da saboda ka buɗe kofa na kowa ya hau kan mumbari ko malami ya zauna a majalisi ko a je gidan rediyo ko a je social media ana zage-zage ana faɗin kurakuran shugabanni da aibi wannan shi muka ce ya saba ma manhaji na talaf amma akwai wani nasiha wanda za mu yi bayani kila goban Allah ya kai mu shine wanda manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir fiyayyen jihadi Shi ne kalma ta gaskiya a wajen shugaba karkatacce shugaba ya karkace sai Allah ya sa kuma kana inda hu kana an ce kalimatu haqqin inda hu idan mutum ya hau kan mumbari shugaba yana asoro shi inda hu ne <laughs> kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir kalma ta gaskiya a wajen shugaban kawai muna cikin tafsiri kawai sai ga shugaba ya zo nan ya kawo mana ziyara shugaba na kawo ziyara shikenan sai ka ce bai a yalla bai Allah Allah Allah ya kawo ka nan wajen akwai abubuwan da za su amfane ka su amfani al'umma ka ji tsoron Allah ka gyara kaza an gane ka ba shi girmansa kuma ka nuna mai kurakuran shi ga ka gashi to shi ma malamai sun ce kafin a yi haka cewa fa akwai ka'idoji da dokoki zai za mu kawo shi gobe akan yi nasiha inda sultanin ja'ir a wajen shugaba ga ka gashi an gano wannan ko kuma bayan ga ka gashi zai iya yiwa ga ka gashi ka kebance shi ba wanda ya san bai ka gaya mai ga ka gashi ka kalli mutanen da ke sauraro idan mutanen malamai ne wanda sun san darajar shugabanci da sauransu wanda in ka gaya musu gaskiya in ka gaya mai gaskiya a gabansu ba matsala bane za iya faɗa in ka san in ka faɗa zai iya motsar da gaugau akwai mutane irin kawai yan hayaniya da ka faɗa za su yi ihu sai wallahi ƙarya ne wallahi wallahi zan take a fara jifa kai ka buɗe kofa ko daga nan wajen wani barna ya faru ya janyo zubar da jini ko ya janyo wani abu wanda zai zama za a yi nadama a kan shi to duk malamai sun yi bayani kafin a yi wannan za mu ji sharuɗan Allah ya kai mu gobe idan ni ga shugaba kuma ga taron jama'a a wajen jama'an nan in malamai ne akwai ka'ida mutane dattawa masu hankali akwai ka'ida idan mutane gauga'u ne wanda yin nasihan zai motsar da sharri haramun ne insha Allah to za mu tsaya na sai gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya dangane da wannan saboda muhimmancin sa an gane wannan ko abin da yasa muka ce za mu amsa saboda yayi maganan wa'annan samari sun tsaya a gaban sarki samarin nan sun tsaya a gaban sarki sun masa inkari ai sarkin ne ya kira su kuma da sarki ya kira su ya ce ku daina bautan gumaka sai yaran nan Allah ya ba su rashin tsoro suka nuna cewa ba su din nan ba za su iya daina bautan gumaka ba a nan wajen ba sun masa inkari kan shugabancinsa ba ne ba sun masa inkari cewa shi arzalimi ba ne yana kwashe dukiyan jama'a a'a su sun faɗi ra'ayinsu ne na addini a gaban shi an gane su a gabansu suna nan akan su na musulunci na tauhidi ba za su yi tawaye ba haka nan shi ma annabi Musa ya gaya wa Fir'auna ra'ayinsa ne na ainihin aqidar shi cewa shi fa yana nan kan musulunci ba zai yadda ya ba addinin Fir'auna ba amma ba ya zo ya faɗi irin zaluncin da Fir'auna ke yi kana kaza kana kaza kana kaza yana faɗa a gaban jama'a ana kabbara ba haka bane an gane to mu abin da muke magana muka ce ya saba wa manhaji na salaf irin yanda zaka wasu malamai sai malami ya ce ya taho da likafarin shi dama yana jiran mutuwa ne saboda ya kai shugaba wani ba na jin tsoronka kai babban alzalimi ne wallahi sai Allah ya gona ka da shugabancinka da rashin shi uwarsa ɗaya ubansa ɗaya ba abin da ka tsina na mana sai zalunci sai kaza to kaga irin wannan ana kiran shi shiri tashiri ayyibi ba a kiran wannan nasiha ko kai aka yi ma wannan sai hankalinka ya tashi na mutumin da yake da wuka da nama a hannun shi shugaba wanda yake da wuka da nama da kai wanda baka da komai kawai in kira kai ce wani in dura maka a ashar ce kai azalimi ne kuma da gaskiya azzalimin ne kai barawo ne mashayin giya dan wiwi yaya kuma a gaban jama'a to wallahi a gabana akwai wani bawan Allah wani ɗalibi ne ya saba yin karatu a islamiyya na ɗan karantar da shi haka sai wani daga cikin mutane ya ce malam ga ɗalibinka ya zamanto dan kwaya sai ce malam kaga kaga malam bana ganin girma na kuma na ganin girman ka wallahi sallahi ka ƙara wallahi sallahi kana da taki a kanka in ka ƙara billahi lazi za ka gane kuranka to kaga dan wiwi ne ya kama wannan amma yace yace ya za a wulakanta shi a gaban malamin shi wallahi in ka ƙara wallahi zan yi kaza to shugaba wanda yake mulkin miliyoyin mutane ka zo ka kama shi kana faɗin kurakuran shi da sunan nasiha kana zagin shi ba ma kana mai magana mai laushi ba ne. fa zagi ne da wulakanci kana cewa baka jin tsoron shi kana majiran mutuwa ne yayi abin da zai yi kaga wannan kai ma ka san wulakanci ne ba nasiha bane ko to shine abin da ake magana kan shi Allah ta'ala shi taimake mu shine a yake cewa wayannan mutane su ashabul kahf bayan sun tsaya a gaban sarki sun zo sun yi tawaye a gare shi sun gaya wa sarki cewa su ba za su bauta ma abin da yake bautawa ba a lokacin nan suka ce nan mutanenmu ne sun rike koma bayan Allah a matsayin abin bauta me yasa ba su zo da ainihin hujjoji bayyanannu ba akan wannan abin da suke yi wa ya fi zalunci kamar wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina zuwa ga Allah duk mutumin da ya ce ana bautan gumaka kuma kama abin bauta ne ya kirkiri ƙarya ya jingina zuwa ga Allah saka Allah subhanahu wata'ala bai ce a bauta kuma gumaka ba kuma Allah ta'ala bai ce gumaka tsani ne tsakanin shi da Allah ba su misalin masu bautan gunki sukan ce ainihin gumaka tsani ne tsakaninmu da Allah cewa sun san cewa Allah ta'ala shi ke halitta Allah ta'ala shi ke azurtawa Allah shi ke kashewa Allah shi ke rayarwa amma ba zai yiwu mu dumfari Allah kai tsaye ba don mu masu sabo ne an gane duk masu bautan gunki wato hujjansu mu mutane masu sabo ne shi kuma Allah mai tsarki ne shi wato baya daga cikin ladabi idan za mu roƙi Allah mu roƙi Allah kai tsaye bai halatta najasa ya roƙi mai tsarki kai tsaye to yanzu ya yayi kamata a yi idan muna so mu roƙi Allah sai mu samu wani halitta mai tsarki sai mu yi tawassuli da wannan halitta ya kai mu wajen Allah ina fata lura da wannan to daga cikin halittu masu tsarki wanda ba sa yin saban Allah akwai bishiyoyi ko bishiya na saban Allah to kaga bishiya baya saban Allah to bari mu sassaka gunki kaga wannan gunki an yi shi ne daga bishiya gunki baya sabo ko kuma su samu mala'iku mala'iku ma la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun saboda haka mala'iku su ma ba sa sabo sai a ringa bautawa mala'iku ko su samu annabawa to saboda haka sai su kama kafa da wayannan gumaka idan suka zo za su yi addu'a suna roƙon gunki ne ya kai gunki ba mu haihuwa ya gunki ba mu lafiya ya gunki ba mu wadata idan ka ce musu me yasa kuke kiran gunki alhali Allah ke bayarwa sai sai mun san cewa gunki ba shi ke bayarwa ba mun kama kafa da gunki ne dan ya kai mu kusa da Allah ina ba kan gane wannan shi yasa Allah ta'ala sai ya musu gyara Allah ya nuna idan zaka roki Allah subhanahu wata'ala kawai kai tsaye ka roki Allah kai tsaye kada ka sa wani a tsakiya idan ka zo ka sa gunki a tsakiya ko ka sa mala'ika a tsakiya ka zo ka ce ya rasulan lahi ba na arziki ya rasulan lahi ba na haihuwa aka ce me yasa baka roƙi Allah kai tsaye ba Allah ta'ala shine mai azurtawa yace na san Allah ke azurtawa amma na kama kafa ne da ainihin annabi ko na kama kafa da waliyi ko na kama kafa da ainihin gunki sai a ce masa Allah subhanahu wata'ala ya nuna in zaka roƙe shi ka roƙe shi kai tsaye wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an idan bayina suka tambaye ka game da ni sai ina kusa ma'ana ina kusa ina amsan addu'a mai addu'a ya roƙe ni in zaka roƙe Allah kai tsaye ka ce ya Allah ka biya mun bukata ya Allah ka bani lafiya idan ka ce ya Muhammadu ka bani lafiya ka bauta Muhammadu an gane wannan ko kafiran maka daga ji ana kiransa kafirai wannan fa shine kafircinsu kafircin shine sun sanya gunki ya zama to tsani tsakaninsu da Allah amma da ce kafiran maka za su roka kai da ya Allah ba mu haihuwa ya Allah ba mu lafiya a nan wajen ba su shirka ba yana daga cikin shirka wanda amru bin luhai al-khuzai ya karantar da ainihin mutanen annabi ibrahim bayan annabi ibrahim ya tafi wato shine ma'ana a sanya tsari tsakanin ainihin allah tsakanin allah da gumaka tsakanin mutane da allah to shine abinda wannan ke magana cewa faman azlamu min maniftara ala kaziba wa ya fi girman zalunci kamar wanda ya kirkiri karya ya jingina zuwa ga allah kenan wa'annan gumaka da ake sanyawa a tsakiya a ce su ne tsani tsakanin su da Allah to wannan ƙirƙirar ƙarya ne Allah ta'ala bai yi umarni da su ba Allah ta'ala bai san da su ba to shine ke cewa wa izi tazaltumuhum wa ma abu duna illallah. a lokacin da suka ƙaurace musu su ashabul kahf sun ƙaurace ma ainihin gumaka sun ƙaurace wa sarki daga yanus da shi da fadawansa da mutanensa wa ma ya abu juna illallah da abin da suke bauta ma wanda ba Allah ba a lokacin da suka yi haka fa'awu ilal kaf to ku tattara zuwa ga kogo idan kun tattara zuwa ga kogo ku je ku ɓoye saboda ku tsira da addininku idan kun ɓoye nan yanshur da kuma rabbu kuma rahmatu ubangijinku zai watsa muku rahamansa wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa kuma ubangiji zai tanadan muku sauƙi a cikin al'amarinku Allah zai sauke muku al'amarinku wannan wasu daga cikin ashabul kahf suke ba juna shawara cewa wa ta wa zaltumuhum a lokacin da kuka kaurace musu wa ma ya abuduna illallah da abinda suke bautawa wanda ba Allah ba a lokacin da kun kun yi hijira kun ƙaurace to ya za ku yi yanzu kun san yanzu tun da kun ƙaurace wa bautan gunki kun san daule sarki daga yanu zai ringa neman ku yanzu to tun da zai ringa neman ku yanzu menene mafita sai Allah ya sai suka ce fa awu al kahf ku tattaro zuwa ga kogo in kun tattaro zuwa ga kogo yanshur lakum rabbukum rahmatihi ubangijinku zai watsa muku rahamansa wai hayyi ilakum min amrikum mirfaqa kuma zai tanadar muku sauki zai tanadar muku taimako daga cikin al'amarinku wasu malaman tafsiri sun ce wannan magana wa izi tazaltumuhum wa ma ya abu juna, illallah, awu ila kaf wai maganan Allah ne gare su wato Allah ta'ala ya musu ilhama cewa lallai su je su ɓoye a cikin kogo wanda ce a'a ba haka bane wannan magana ne na shugabansu a cikin wayannan ashabul kahf din akwai shugabansu wanda ya fi su hankali ya fi su shekaru shine ya da wannan shawara cewa tunda Allah ya sanya yanzu mun gano cewa bautan gunki kafirci ne mun san sarki daga yanus ba zai kyale mu ba to ya kamata mu je mu koye dan za a ringa neman mu to a wajen sai ashabul kahf suka gudu suka boye a cikin kogo domin gudun menene domin gudun cutarwa na sarki da kayanus to karkashin wannan wasu malamai suke cewa a wayannan samari suna da karfin aƙida samarin nan sun amincewa Allah sosai sun san cewa duk mutumin da ya rike Allah Allah ba zai kyale shi ba tun da dai har marga riga mun kafirce mu waɗannan abubuwan da suke bauta Allah ta'ala zai taimake mu Allah zai sauwake mana al'amuranmu mu je mu ɓoye a cikin kogo kuma kada a manta wannan kogo fa yana cikin gari idan suka shiga cikin kogon ko da sun shiga za a iya gano cewa akwai mutane a ciki to kaga mutumin da ya gudu ya san ana neman shi za a kashe shi sai kuma ya shiga cikin wani kogo a cikin gari wanda kogon nan sarkin na iya gano inda kogon yake sa a kama su kaga wannan bai yake nuna mana suna da ƙarfin sika game da Allah suna ganin in suka shiga cikin wannan kogo Allah zai yada musu rahamansa zai ba su wasu irin kariya na musamman kuma Allah zai taimake su ya ciyar da su ya tufatar da su ya shimfiɗa musu kyakkyawan yanayi sun yarda da wannan to wannan ya sanya suka saki jiki dangane da wannan al'amari Shi ne ainihin wanda ga cikin malamai ke cewa alasika kanu minan layi fi amri akhiratihi wa'annan samari suna da wani irin aminci dangane da al'amarin lahiransu na'am wa tara ash-shamsa idha tala'at tazawaru an kahbihim ذات اليمين وإذا غربت وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا بعيدا نعم وترى الشمس وإنن samari sun tattaro kawukansu cikin kogo da suka tattaro kawukansu cikin kogo Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu bacci Wata shamsa iza ɗala'ar ta zawaru an kafihim za ta yamin wa iza garabat ta ƙariduhun za ta shimal wa hum fi fajwatin min zalika min ayatillah man yi hadillah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida sai Allah ke cewa wato kana ganin rana idza talahat idan rana ya bullo tazawaru an kafihi sai ya goce daga wannan kogo su an gani rana in ya bullo maimakon ya ringa fuskanta ya ringa gasa su to sai ranar ya kauce daga kogonsu kuma ya kamata a ce ranan ya taba su saboda ranan yana fuskantar su ne to amma Allah subhanahu wata'ala saboda yana so ya ba su kulawa na musamman to saboda haka idan rana ya kullo sai rana ya karkace daga kogon za ta yamin sai rana ya koma bangaren dama wa iza garabat idan kuma rana ya fadi ta da za ta shimal sai ranan ya basu ya koma can gefen hagu ya kamata in rana zai fadi ya fado ya taba su to in ya zo faduwa sai ranar ya dan kauce ya dan tafi gefen hagu wa hum fi lin su kuma suna cikin tsakiyar kogon suna wani waje mai fadi a cikin kogon zuwa yanan samari an gane wannan ai kaga wannan yana daga cikin kulawa na musamman da Allah yana so su tsufa da wuri da Allah zai sa rana ya ringa gasa su an gane wannan ko rana ya gasa su sosai Sosai sai zaman to ranar nan sai dai kawai hasken ranar da yake dan kunnowa zuwa ga wajensu amma zafin ranar baya taba jikinsu kaga wannan yana daga cikin karama na waliyai ya nuna wayannan bayan Allah waliyai ne daga cikin waliyan Allah ina san gane wannan a shine sai Allah yake cewa zalika min ayatillah wannan yana daga cikin ayoyin Allah abun mamaki ne daga cikin mamake-mamaken al'amura na Allah an gane wani ko sai Allah ya ce man hadilla? duk wanda Allah ya shiryar fa huwal muhtadi to ne shiryayye in dai Allah ya shiryar da kai to duk duniya ba mai gebatar da kai wa dalil falanta ji da lagu waliyan murshida duk kuma wanda Allah ya batar ba za ka taba samun wani majibanci ba mai shiryar da shi an gane wannan ko kaga wannan yayi daidai da ayan nan laisa alayka hudahum walakin ya yahdi man yasha ya rasulullah baka da ikon shiryar da su Allah ta'ala shine mai shiryar da wanda ya ga dama da kuma ayan da Allah ke cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin ya yahdi man yasha lalle kai baka shiryar da wanda ka ga dama sai dai Allah ke shiryar da wanda ya so saboda haka wannan yana daga cikin alamomi na samuwan Allah na'am wata sabu وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا نعم to karkashin wannan takariduhum za ta shimal din nan mujahid na cewa daga cikin tabi'ai da katada ai tada'uhum ai takariduhum ai tana ƙyale su ta yi can gefen hagu imamun nahas na cewa wa haza ma'arufun wannan an san shi a lugar larabci malaman basara daga cikin malaman na hau suna cewa annahu da hu ya da hu, raka hu. idza da hu ya da hu, hu. raka Ta qariduhu idza tarakahu taqriduhum zati shimal kenan tatrukuhum zati shimal ranan yana barin su ya koma can gefen hagu wal ma'ana imam al-qurtubi ce ma'anan wannan annahum kanu la tusibuhum shamsu la tusibuhum shamsun albatta karamatan lahum yace ma'anan wannan lalle rana baya taba su ko kadan saboda karama a gare su kenan wayannan ashabul kaf waliyai ne daga cikin waliyan Allah wannan shine maganan Abdullahi bin Abbas dama ahlus sunna sun yadda akwai wali kuma sun yadda wali yana da karama sun yadda an gano wannan ko a wajen ahlus sunna dole ne a matsayinka na ahlus sunna ka yadda akwai wali in muka duba cikin littafin a alwasidiya na a shekul islam ibn taimiyya ya ce yana daga cikin aƙidan ahalus sunna wal jama'a wato ƙudurce da itirafi da tabbatar karaman waliyai kuma ya ce karaman waliyai yana nan tun daga yanzu har tashin kiyama an gane wannan aiki to me ya sanya muka ce akwai waliyai saboda nassan alkur'ani Allah ya tabbatar da walitaka duk wanda ya ce babu wali kamar ya ce alkur'ani karya ne ina ba san gane wannan Allah ta'ala na cewa cikin alkur'ani ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ku saurara lalle waliyan Allah babu tsoro a gare su kuma ba sa bakin ciki duk waliyin Allah babu tsoro a gare shi a nan duniya baya bakin ciki a lahira to ila bai tambaya ce su su wane ne wayannan waliyai shin waɗannan waliyai ana naɗa su ne kamar yadda ake naɗa sarki waɗannan waliyai ana tallan su ne a ringa manna su a hoto ana nuna shugabannin waliyai ne wani koya ya ake sai ya za mu gane waliyi shi ne Allah ta'ala shi da kansa ya ce to maganin bari raba gaddama don kada a yi ta jayayya suna fatan gane wannan saboda al'amari ne wanda in an bashi a hannun jama'a za a yi ta jayayya sai Allah ya ce to ga wali nan in kana so ka san wane ne wali allazina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka yi imani kuma sun kasance suna jin tsoron Allah to kaga yanzu an baka ma'auni duk wanda ya kasance mai imani mai jin tsoron Allah shine wali, to farkon abin da mu fara duba na zahiri shine aqidanka aqidanka ya dace da aqidan ahlu sunna wal jamaa zamu duba manhajinka manhajinka ya dace da manhajin ahlu sunna wal jamaa za mu duba ɗabi'anka shin kana ƙarya kana saba alƙawari kana cin amana kana cutar mutane kai zalimi ne ko ba zalimi bane kai kana zanace zanace kana duwadi kana shan giya kana kaza kai ɗan fashi ne ko yaya ko kai zalimin shugaba ne to duk wannan gaba ɗaya idan ka cika wannan sharaɗi ka zama wali allazina amanu wa kanu yattaqun shi shine malamai ke cewa wannan shine babban hanyar gane wali imani da tsoron Allah shi karama Allah yakan ba wali amma kuma wani lokaci akan rikice a kasa gane wane ne wali waye ba wali ba saboda menene malamai sun tafaki wali yana iya aikata abin mamaki shi ma shedan na iyawa ina san gane wali na iya yin addu'a yanzu Allah ya taimake shi zai ga abinci ga abinci ya fito ana ta ci shi ma mai bautan aljanu da shedanu yana iyawa wali yana iya hawa kan ruwa yadin da tafiya kan ruwa shi ma mai bautan shedanu da aljanu yana iyawa wali yana iya zuwa yanzu kana ganin shi anan ya rabu biyu ka gan shi anan kuma ka gan shi a saudiya sannan kana iya ganin mai bautan shedanu shi ma ya rabu haka kama abinda ba a samun mai bautan shedanu da shi shine imani da tsoron Allah wannan shine babban hanyar gane wali idan ka ce za ka bi ta hanyar irin wannan karama din to nan gaba za ka kalli dajjal ka ce mai wali saboda dajjal ƙarshen zamanin ya bayyana ba dajjal zai ce ƙasa ta fitar da tsoro sai ka ga ya fitar da tsoro idan mutane sun mutu zai ce mutanen nan su fito su rayu daga sun rayu kaga idan wannan shine alaman ka na gane wali ba za ka duba aƙidan mutum ba ba za ka duba manhajin shi ba to za ka ga akwai waliyai da yawa za ka iya ganin wani katon arne a china ka ce mai wali ka ga wani katon arne mai bautan addinin buza wanda bai ma yadda akwai allah ba yana aikata wasu ababen mamaki wanda in ya yi wata magana zai aikata wani abin mamaki wanda kai din ma ba za ka iya ba saka wannan ba shi ba ne babban hanya na gane wali ina ba san gane wannan saboda haka ashabul kafin na waliyan Allah ne sannan su ma Allah ya azurta su da karama karaman da aka ba su shine sun kwanta a cikin kogo shekara 300 har da tara kuma sun farka suna nan a matsayin na samari kaga wannan ba karamin karama bane wanda Allah ya girmama su da shi sannan kuma ga sunan ko mutanen kirki ne dan Allah farko sai da ya fara tabbatar da imanin su kuna yace innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda lalle wa'annan wasu irin samari ne da suka yi imani da ubangijinsu sai muka tsara musu shirya kaga daga bayan sai kuma Allah ya faɗa wallabi su fi kafihim salasimi a sinina wa zadu tis'a sai Allah ya faɗi karaman da ya sa musu sun kwanta a cikin kogo shekara 309 sannan kuma rana ya kamata a ce rana yana taba jikinsu amma Allah ya kautar da rana daga gare su saboda ya ba su kariya an gane wannan ko saboda haka a yi ayqaza wa hun rubud idan ka zo wajen ashabul kahf in ka zo wannan kogon za ka yi tsammani a farke suke alhali bacci suke yi kenan suna yin irin baccin zomo ne ga idan nan kamar a buɗe amma sun yi nisa wajen bacci suna bacci sun yi nisa ba su ma san inda suke ba amma kuma su a buɗe kai za ka ɗauka suna nan suna kallon ka in ka zo za su ɗauki mataki a kanka alhali suna bacci an gane kuma kada a manta fa sarki yana neman su idan ya zamanto shugaba ya sanya security da bindigogi da menene ana ta neman ka kuma sai ka samu wani unguwa a cikin unguwan da ake neman ka kana bacci me za ka ce akan wannan ka san wannan ya nuna akwai kwanciyar hankali wannan ya nuna lalle ka amince Allah zai kare ka ina fatan gane wa nuqallibuhum zata al-yamin wa zata al-shimal kuma Allah ya ce muna jujjuya su gefen dama da hagu za ta yamin wa za ta shimal kenan da suka kwanta in sun kwanta sun daɗe yanar sai Allah ya juya su nan in sun daɗe sai Allah ya juya su Allah shi ya jibinci yin hakan wa kalbuhum basidun zira'aihi bil wasit kuma karansu ya shimfiɗa, yana mai shimfiɗa zira'insa a wato a hanyar kogo ɗin. kofan kogon kofan da za a ba a shiga kogo sai karen ya kwanta ya shimfa da zira'insa a wajen an gane za a yi tsammani cewa shi ma karen shi ba karen bacci yake yi wani zai tsammani karen yana gadi ne duk wanda ya zo to karen zai taso masa an gane wannan ko sai Allah ya ce lawid da la'ata alaihim da a ce za ka yi tsinkaye a gare su Allah ya kai ka nan wajen lawallai samin hun da ka juya daga gare su kana mai gudu Allah kuma sai ya sa musu wani irin kwarjini duk wanda ya je wajen ya gansu zai falle a guje kenan sojojin sarki da 'yan sandan sarki da security sarki ko da sun je wajen suna leƙa za su falle a guje wannan yana daga cikin karama daga cikin karamomin da Allah ya ba wayannan waliyan Allah wala mulita minhum ru'ba kuma sannan za a cika ka da firgici game da su za a cika ka da firgici zaka ji tsoro sosai in ka gansu an gane wannan ko to shine abdullahi bin abbas ke cewa karkashin wannan aya ah, wa nuqallibuhum zata al-yamin wa zata shimal sai ke cewa li alla ta'kul al-ard luhumahum me ya sanya ake juya su gefen dama da hagu sai saboda kada kasa ta ci naman su in suka kwanta suka dade nan sai a juya nan domin kada kasa ta ci naman ha shi na kace kullu sab'i sinin marra a dukkan shekara bakwai ana juya su so daya an gane wasu muka ce a inna ma boke fi tis'il awakhir wai an juya su ne a cikin tara na karshe amma sauran 300 ba a juya su ba amma duk wannan gaba daya ijtihadi ne na malaman tafsiri an gane zahirin maganar malaman tafsiri wannan juyawa ya kasance daga Allah ne amma wasu na ganin su ashabul kaf ne suke juyawa in suka gaci an gane to amma wannan ya riga ya tabbatar da mu wani karama ne wanda Allah ya ya girma wayannan bayan Allah da su a kan shi an gane wannan ko wa kalbuhum basidun zira'ihi bil wasi nan da aka ce din nan karan su yana mai shimfida zira'in su zira'in sa a hanyar kogo din to wannan magana wa kalbuhum din nan malaman tafsiri sun yawaita magana dangane da ma'anan kalbu shin kare ne na hakika ko kare ne na majaz akwai masu ganin tabbas kare ne da su ashabul kahf da wani kare to an ce ya kasance wannan kare saboda farautan wani daga cikin su ne ɗaya daga cikin su yana farauta a lokacin da zai yi hijira sai ya ɗauki karansa ya tafi tare da shi ko kuma saboda kiwon dabbobinsa yana kiwon dabbobi ne wannan shine abinda muqatil ya faɗa to amma an yi sabani game da launin karan karan wani irin launi ne to shine malamin su ce to menene amfanin sanin launin in ka san launin karan me zaka amfana da shi kawai wayannan bayin Allah suna tare da karan su ba ruwanmu da sanin launin shi an gano wannan ko Shi ne aka ce kuma a menene sunayen wayannan ashabul kahf ba ruwanmu da sanin sunan muka san sunan me za mu kare da shi an gano wannan ko kamar kamar wannan yanzu yanzu yake min tambaya wani tambaya da wani ya aiko wai iyayen gidan annabi iyayen mahaifin annabi ibrahim me sakamakon shi me yake so ya sani da Allah kawai sai wani ya zo sai tambaye ka da Allah mahaifinka me sakamakon shi irin wannan tambaya in za a yi a rinda tambaya wanda zai amfani al'umma kaga wannan tambaya yakan zo ne in akwai dalili dalili ke kawo dalili amma haka nan kawai tambaya wai iyayen annabi musulmi ne iyayen annabi ibrahim musulmi ne ko kafirai to gaskiya wannan tambaya ba shi da amfani wanda ya wannan tambaya kada ya tsammani za mu amsa irin wannan tambaya amma idan karatu ya zo ko wani dalili ya zo wanda lallai za a yi bayanin wannan al'amari za a yi bayani an gane wannan ko to shi ne an ce saura minti biyu insha Allah maganar wannan kare din mu tashi gobe in Allah ya kai mu karan wayannan ashabul ka mu ji bayani yaya ma hukuncin aje kare yaya ma hukuncin ya halatta ma mutum yanzu kare ko bai halatta ba za mu tattauna Allah ya kai mu gobe to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wata baiwa Allah ta aiko da kuɗi gida ta aiko da kuɗi ta ce kuɗin marayu ne duk da cewa mu din nan ban buɗe wani kwamiti musamman don marayu ba gaskiya ta aiko da kuɗi dubu biyu da biyar sai na marayu to saka wannan wannan kuɗi da ta kawo Allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma za a isar da wannan kuɗi zuwa ga marayu kamar yadda take so amma ba mu da wani kwamiti da muka ajiye na marayu musamman sai kawai insha Allah za mu duba wani maraya sai mu tura mu ce to a kaiwa maraya wannan shine abin da za mu Allah ta'ala shi taimake mu eh subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk